Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a yau ake gudanar da bikin kaddamar da wasannin Paralympic na nakasassu karo na goma sha biyar a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil. Kungiyar malaman jami'o'i Sinexa ta yi barazanar shiga wani yajin aiki a gobe Alhamis. A garin Atletico ta sallami lahir mutanen da aka kama a sakamakon zanga-zangar da kungiyar fararen hula suka gudanar a ran 28 ga watan Uta da ya gabata. a shirin musamman za ku ji ta bakin kungiyar 'yan kasuwa dangane da shirin kurar wasu 'yan kasuwar daga wasu rare da hukumin wato yamai suka kaddamar ga labarin ɗaya bayan ɗaya bayan wata ɗaya da gudanar da wasannin olympic a yau ake kaddamar da wasannin paralympic na kasassu karo na goma sha biyar a birnin rio de janeiro na kasar brazil ta hanyar wani kasataccen buki a stade na marakana. a waɗannan wasanni 'yan wasa sama da dubu hudu za su fafata a cikin wasannin wato 23 iri daban-daban 'yan wasa biyu ke wakiltar kasar nijar a waɗannan wasanni ibrahim ɗayyabu na ɓangaren tsalle da ake kira so allongiyar da kuma tsere na nisan metar 100 na maza yayin da balkisa mamadu ke ɓangaren jifar disk. To bari mu je garin Arlette domin jin abin da ya biyo bayan zanga-zangar da kungiyoyin fararen hula suka yi a ranar 28 ga watan Uti da ya gabata domin nuna bakin cikin su dangane da al'amarin yawan katsewar wutar lantarki. A cikin mutane 71 da aka kama a ranar zanga-zangar goma ne aka rike. A jiya an sake su bayan sun gurfana a gaban kotun Arlet. Gungun Muhammad Dantani ya tattauna da shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin farar hular Hassan Abarshi ta wayar tarho domin jin ƙarin bayani. Yi manifestanki Cikin mutane goma da aka tsare a yayin zanga-zangar ajiye ne aka kai su a gaban shari'a. Sun aikata mummunan laifi ne inda aka ɗauki bidiyo a yayin da suke kone-konen tayoyi, kuma suna kaɗe-kaɗe da jifar jami'an tsaro da sanduna. Dangance da wannan lamari mun buƙaci shari'a da ta yi wani abu domin daidaitar al'amura. Ajiye dai an yi musu shari'a kuma kowane daga cikinsu ya gane kuskuren da ya aikata. Waɗannan mutane goma an yanke musu hukunci ne na ɗaurin je ka gyara halinka na tsawon watanni shida. Mun gode ma gidan shari'a da ya yi wannan abin da zai dawo da kwanciyar hankali. Saboda rike waɗannan mutane ya so ya kawo tada zaune tsaye a halin da ake ciki. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta barazanar soma wani yajin aiki a gobe Alhamis, musamman malaman za su dakatar da ba da ilimi a cikin dukkan jami'o'i na gwamnati. Ƙungiyar malaman sinak na bukata ne gwamnati ta biya magoya bayan bayanta ilahirin bashin albashi da suke binta da kuma alawus na bincike ba tare da bata lokaci ba. Ba so sahabi shine sakatare janar na kungiyar ya kuma yi wa Hamadu Mumuni karin bayani. Idan kuka ɗauki misali zandar suna bin bashi na wata hudu, maraɗi wata biyu, sannan kuma akwai wani ɗan alawus na bincike da ake baiwa malaman jami'a da su ba a biyan ba. Zandar bashi ya kai watanni uku da maraɗi da tawa. Ya mai dai tuni an soma biya kenan a halin yanzu a ne mai ana iya cewa komai yana tafiya daidai abubuwa da yawa ne suke zama umul aba'isan matsalolin rashin biyan mu da wuri musamman lattin kin zuba kudaden tallafin da wuri sannan kuma akwai matsalar rashin isassun kudade su da kansu na tattauna misali idan kuka ɗauki sandar tallafin da suke samu bai wuce na wata biyu ba maimakon na watanni uku abinda ke nuna cewa babu isassun kudade da ya kamata ko montan real. Tutuma kungiyar ɗaliban jami'ar ta zandar ta kira wani taron manema labarai a yau tare da tattauna halin da jami'ar ke ciki ɗaliban sun yi Allah wadai da shirin da hukumomi ke yi dangane da matsalolinsu matsalolin da suka samu asali daga yajin aiki da malaman masu koyarwa ke yi da kuma wato rashin su da tallafin da ake kira ed social. magajin garin agadez ya kaddamar da ayyukan tayar da mutane a garin na agadez a ranar litinin da ta gabata ana gudanar da wannan aiki a kan hanyoyin da shirin sallar agadez sokini ta ran 18 ga watan disamba mai zuwa ta shafa wakilinmu na agadez musa maman da muntar muhammadu sun haɗa muna wannan rahoto a kai Kamar yadda ya jaddada a ƙarshen makon da ya gabata, magajin garin birnin Agades ya ƙaddamar da roso a cikin wannan sati a na Agades na kawar da shagunan da suka tattare wurare kuma suke kawo cikas a tafiyar ayyukan Agades Sokni. Ga abin da magajin garin Agades Adamu Habi yake cewa Wannan aiki na gudana daidai yadda ya kamata. Kun san mun yi amfani da duk hanyoyin da doka ta shata domin waɗannan mutane su kauce daga titunan nan. Amma mun yi la'akari da cewa ba su so su bar wuraren. Ba aiki ne na magajin gari ba, ba aiki ne na Adamu ba, aiki ne na dukkan garin Agadas da ma jihar tamu baki daya. Ya kamata garin Agadas ya yi kyau. Idan aka ce Sokani, wanda ya san ma'anar Sokani da buzanci, kyau kenan, kyakkyawar rayuwa. Ba iya barin mutane su bi son ransu. Mun ce za mu fara tada mutane a ran Litinin, kuma gashi muna nan muna yi. engager les gens, vous avez vu on est en train de Waɗannan ayyuka dai sun shafi shaguna wajen ashirin da wani abu ne waɗanda suke bisa hanyar da ke tasowa daga shatale na jamhuriya har zuwa filin saukar jiragen sama na Manu Dayak da ke birnin Agades. Malam Ali wani ɗan kasuwa ne da abin ya shafa ga ra'ayinsa kamar haka. Ni na zo na asko teras ina ne suka suka bige kawai da damar fa a kwanaki da aka ce mahu da rumfuna ma da suka zo suka hudu ma kahin su koma mani da ja rumfa a ranar mani rumfa ta bata kwana na hudata kenan ba wani abu bane ba kawai in dai bisa haka gyaran gari ne babu matsala in ya so abin da suka yi daga baya in aka ce mu dan gyara to shikenan ba ba matsala kawai eh Allah sanya alheri bisa haka haka zalika da yawan shaguna ne dai abin zai shafa a kwanakin nan masu zuwa kamar yadda magajin garin birnin Agadez ya bayyana a gaida muntari muhammadu da wakilinmu na agadas musa mamman jama'an ma'aikatar magajin garin yamai sun yi wani babban zaman taron su a yau taron ya haɗa mambobin ƙungiyoyin sinam sakoten da kuma santarakten ƙungiyoyin sun fi da wata sanarwa dangane da bashin albashi na watanni uku da kuma batun mayar da gidan matasa da al'adu na gyadi ku a ƙarƙashin kulawar ofishin ministan al'adu hassan jawando shine shugaban kungiyar sinam ya kuma yi wa alhassan kuzi mamadu ƙarin bayani yau mun kirawo mutane gaba ɗaya sitting nan cikin babban mairi menene yasa muka zo kullum dai rashin biyan ne yau wata uku mun shiga na hudu babu biya cikin takarda da muka yi declaration muka ce biyan nan yi kokari yadda za a yi a samu a ciwo matsalan wannan rashin biya mun tambayi ma shugaban kasa son silas muhammadu isuf ya sa hannu ya intervenir wannan matsala na mutanen miri nan a samu sulhun shi maza maza tunda mutane suna cikin bakin wahala akwai mutane mu da wanda cikin gidan haya ma an huda su ba san ina za su shiga ba wani minista ya zo ya ce zai amshi jado mgc yau jado seku shekara tara da an ka ba mairi luwa ne an ka ɗauka an ka ba mairi an ka ce jado seku na mairi ne akwai titir fonsi wanda aka ma mairi inci mu ne kuma jado seku ka kowane wata yana kawa kamar miliyon ɗaya zuwa biyu yau muna da matsalan kuɗi don mi za minista zai tura a zuwa amshi abin da zai kawo mairi kuɗi kenan so ake a kashe mairi a turbiɗe ta a sakamakon wannan ganawa dai wato shugabannin kungiyoyin sun sami ganawar keke da keke da magajin garin yamai hassan saidu wanda ya ba su tabbacin cewa zai iya kokarinsa domin ganin an shawo kan matsalar bashin albashi nan da lokaci kaɗan. kungiyar masu gadi da lebara da kuma mata masu kula da tsafta a gidajen aihuwa da ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatar magajin gari sun fi da wata sanarwa inda suka bukaci a biya su bashin albashi na watanni uku sannan kuma a kyauta musu yanayin rayuwa da na aiki sun fidda sanarwar ne a cibiyar babbar kungiyar kwadago ta CNT. Bube Shibo, sakatar janar na kungiyar ma'aikatan mai suna Sigam, ya yi wa Musa Hassan karin bayani. Muna kira ga president da conseil de ville wannan aikatan nan da shi na yi wannan ba aikatan na ƙware ne ba yau in kana so ka yi wani abu abin da zai jibe mutane duka kak ka zamna kai kadai ka sa cikin kanka ka ce kai kadai ne za ka yi shi ka kira yawa duk waɗanda abin yana jibi ka kwatanta musu ga abin da ya zo ga abin da nake so in yi in abin mai yi wani a ce maka a wannan babu komi in abin bai yi wani a ce maka wanga bai yi kenan tun daga wurin nan eh, kai da mutane ba ku gane laifin su amma cikin wannan tahiya ka ce kai duk wanda a kwantara cikin municipality na nyame kai ka hidda shi ta wajen dubu biyu da dari biyar sauran ka iske su sauran kai ne ka sa su kuma wanda cikin waɗanda ka sa kai da kanka ka sani wanda yana bisa aikin shi ka san wanda babu bisa aikin shi a yayin da ya rage kwanaki biyar a gudanar da sallar layya jama'a sun dukufa cikin shirye-shiryen sallar al'ada ce ga wasu 'yan nijar su gasa nama wato na dabbar da suka yanka kafin su rarraba nama domin ya haka suna amfani da ice da gawai da dai sauransu sai duk zaɓin da mutum ya yi yana da tasiri malam rabi'u masani harkar makamashi kuma mamba ƙungiyar kudaye mai kare hakkin samar da makamashi ya yi wa sumana amadu ƙarin haske Si on peut s'en passer du bois. Idan za a iya barin amfani da ice wajen gashin taruna abu ne mai kyau, saboda muna da karancin itatuwa. Gashin taruna da ice yana da illa, don haka maimakon ice me yasa ba za a yi amfani da gawayi mai inganci ba wajen gashin taruna. Gawayi shi ma ba kamar wancan mai hayaki ba, amma irin wancan gawayi mai inganci. Tunda wancan gawayi mai hayaki yana da illa ga lafiyar yara wanda yana iya haddasa cututtuka da dama a fannin kiwon lafiya. Amma idan za a samu cikakken gawayi yafi ko kuma abin gashin nama mai amfani da zafin rana da ake iya gashin kowane irin nama ake so. Duka da yake ba kowa yake da karfin sayansa ba saboda tsadarsa. On consider que c'est parce que le prix pas du tout accessible. Kun saurari fasarar kalaman Malam Rabi'u wato masanin harkar makamashi. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. shirye-shiryen studio kalangu a birnin yamai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 gajeren zango a zandaya tare da radio shugaba a kan lamba 105.5 gajeren zango a doso tare da radio fara'a kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango Karfe 5:42 biyu nan studio Kalangu sai kuma shirin namu na musamman. A ran tara ga watan nan na Satumba ne za a bayar da sakamakon shari'a akan matsalar da ke akwai tsakanin masu shaguna na gewayen babbar kasuwar Yamai da hukumar jagorancin kasuwar wato Sokojam. Shirin kurar wato 'yan kasuwa ya shafi ciki da wajen kasuwar. Waɗanda lamarin ya rutsa da su sun shigar da batun a kotun kasuwanci ta Yamai ta hanyar kungiyar 'yan kasuwar na birnin. sakatare janar na kungiyar 'yan kasuwar cambiano shebu ya nuna cewa hukumomin jihar yamai da hukumar kasuwar sokojam ba su bi ka'idodin yarjejeniyar wahada wadda kasar nijar ta amince da su ba sai mu saurare shi sokojam ita ta kamfanin da tana kula da kasuwa tsakanin tsakaninta da 'yan kasuwa da ana ruwa kayan mutane suna shike ga rana yana ba ta wasu kaya da meri yana bi 'yan kasuwa su dauki kayan 'yan kasuwa su kai shi meri kowane bal sai a ke a kawo shi ka hamsin aka gani wannan matsala ya yi yawa shine assembly tana da labari gubernora tana da labari meri tana da labari sokojem yan kasuwa da sandikansu muka zo muka zamna aka keto a yi kiosk kiosk na an za a yi shi an ke kone dan kasuwa akwai kudin da zaka ba su kushin wasu sun ba da miliyan har miliyan bakwai ko miliyan goma sosai wuraren nan bayan kosiyon wannan da aka ashe kowane wata ana ba da kudi to ko kikin kundin kasashe goma sha bakwai wanda ana ke owada in mutum akwai a tsakanin ku na haya an za ka kore shi ka ba shi wata shida e, eh, yanzu da muka gani an taka doka sai muka kai magana wajen kotu jiya aka yi shari'a aka ke sakamako ran juma'a a dokance kuma in akwai rajejeniya ka da mutum kai ka kadai baka dauka decision ka kake ga abin da za ni yi ba kai ma wancan shawara tunda kwantara ne tsakanin mu. ka san ko da suka je suka yi wannan bannama magana na gidan shari'a ba su jira shari'a ya kare sai suka hukumta wannan abu in dai kana ba gidan shari'a darsha ya kamata ka dakanta ka gani yaya ne shari'a zai bada mun yarda da kotun da an kama delege gom sha uku da ka zo gidan shari'a an ke an sallame su kotun ya nuna yana da adalci ke na sakataren kungiyar 'yan kasuwa na jihar yamai wanda shi muka karshen labarin namu na yau a huta lahiya